ومن دعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين باي haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah a darasin da ya gabata mun tsaya karshen aya ta 133 a cikin wannan sura mai albarka suratul nisa wato karshen fadin Allah ta'ala in ya yuzhibkum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin wa kana Allah ala zalika qadira yau kuma zamu tahi bi mashi'atillahi ta'ala فدن الله تعالى آية 134 من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة معلم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد ثواب الدنيا الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا من كان يريد wanda ya kasance ya nufaci bi amalihi da aikinsa ya kasance ya nufaci sawabad duniya sakamako na gidan duniya fa inda to sakamakon duniya da lahira gaba ɗaya a hannun Allah yake liman aradahu ga dukkan wanda yayi nufin haka din la inda gairihi ba a neman duniya ko lahira a wurin wani Allah falam yatlub ahaduhum al-aqas falima yatlub ahaduhum al-aqas dan me ɗaya daga cikin mutane zai rinka nufatar abu mafi kaskanci wa halla talab al-a'la ina ma da a ce ya nemi abu mafi ɗaukaka da aikinsa ma'ana kar wani aiki wanda ake neman kusacin Allah da shi don mutane su yabe ka ko don wani amfani da za ka samu a duniya idan kai haka ka nufaci abu mafi kaskanci ka kyale abu mafi ɗaukaka shine sakamakon ina sakamakon lahira man kana yuridu ad dunya fa inda allahi ad dunya wal akhirah wa halla talab al a'la ina ma da ati ya nemi mafi ɗaukaka shine sakamakon gidan lahira dan Allah ya ce wal akhiratu khairul laka min al ula bi ikhlasihi ta hanyar yin ikhlasi haythu kana matlabuhu la yujadu illa indahu wanda anan wurin Allah yake ba ba ko ba samun wannan sakamako a kowa a wurin Allah ta'ala wa sami'an basira lalle ubangiji ta'ala ya kasance mai ji sannan ko gani li jami'il ahwal ga halaye waɗanda suke mu li wannan kamar bin baya ne ga waccan ayar ta gabata tunda ta fadin Allah ta'ala wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari was sahibi bil wa bil sabili wa ma malakat aymanukum inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura an gane ku ila qawlihi har ya zuwa karshen faɗin sa wa nudkhiluhum dhillan zalila wannan ayar an kawo ta ne dan a nuna wa mutane cewa mutane iri biyu ne daga cikinsu su akwai mai neman duniya daga cikinsu su kuma akwai mai neman lahira da ayyukansa kamar da haka Allah ya faɗa a karkashin a karkashin abin nan a karkashin can ayar da take magana akan ayoyin haji fa min nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar sai ba su lambar girma ce ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab ma'ana dai in za ka yi aiki ka nufaci lahira da shi kar ka nufaci duniya da shi to sai Allah ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamin bil qist shuhada anillahi wa law ala anfusikum ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تنوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا يا وطن لسكي إيماني كونوا قوامين بالقسط كوكسا تيسيو وجن وانزد آدل قوامين سيجا مبالغة كما رأتي قائمين نسيئة قوامين ما سيوا سيوا بالقسط دا آدل شهداء لله kuna masu yin shaida domin Allah kadai ba domin wani sakamako ba na duniya shine shuhada alillahi an gane ko walau ala anfusikum ko da shaidar nan za ku yi ga kawunan ku idan kai ne laifi ya shafa ka faɗi gaskiya cewa kai ne kake da laifi kada ka baiwa kanka gaskiya alhali ka san kai ne laifi an gane ko shine walau ala anfusikum ay fashhadu alaiha ku yi shaida ga kawunan ku da gaskiya bi an tuqirru bil haqqi wala taktumuhu sai yadda za ku tabbatar da gaskiya ku yi ikirarin gaskiya kada ku boye ta aw al walidaini ko kuma in ya zanto sai da ce za ku yi ga iyayenku guda biyu mahaifinka ne ba da gaskiya ya zalunci wani ya cinye bakin wani shi wannan wani ya kai shi kara da ya kai shi kara aka ce kana da shaidu sai sai eh, a cikin shaidun sai zanto da kai a ciki bayan ko mahaifinka aka yi kara kotu kuma ka san mahaifinka yayi wannan laifin to ka'ida dole ka ce eh lalle an ba baba baki kuma ya ce zai biya rana kaza ga watan kaza kuma bai biya ba walau ala anfusikum aw walidaini ka tsayar da shaida ta gaskiya ko akan ka ko da akan mahaifa wannan shine ka'ida ta addinin musulmi an gane ko wal akrabina ko kuma akan dangi makusanta kamar yayyanka ko kannanka sun zalunto ni dole ka bada shaida akan cewa eh su ne ba su da gaskiya wannan ka'idar musulunci kenan sai Allah ce in yakun ghaniyan aw fakiran ai in yakun al-mashhudu alayhi ghaniyan aw fakiran wanda zaka ba da shaida a kansa in ya kasance mawadaci ko kuma ya kasance talaka fallahu aula bihima Allah dai shine yafi su matsayi a cikin zuciyarka ma'ana idan mutum mai dukiya ne kar ka ji tsoron wanzar da shaida akan sai in baya da gaskiya in mutum talaka ne kar ka ji tsoron wanzar da shaida akan sa ce ai talaka ne bari in ji tausayin sa dan a tausasa masa in dai ba da gaskiya tabbatar da da rashin gaskiya akan sa domin in shi ne Allah ya fi shi da zuciyarsa in ma talaka ne Allah ya fi ka jin tausayin sa saboda haka lalle ne ka tabbatar da shaida ta gaskiya an gane ko wa a'lamu bi masalihihima kuma ubangiji shi ya fi sanin abin da zai zama gyara gare su fala tattabi'ul hawa don haka kar ku bi soye-soyen zukatanku fi shahadatikum wajen bayar da shaida bi an tahabul ganiya li ta yadda za ku zo ku tsoraci mawadaci dan kuna neman yardarsa aw al fakira ko kuma ya kasance ku kyale talaka ba ku ba da shaida akan sa barahmatallahu wai dan kuna jin tausayin Allah ya ji ku jin tausayin sa shine fala tattabi'ul hawa lalle kar ku bi soye-soyen zukata an ta'adilu ku tsaya wato san zukata ya sa ku karkace daga gaskiya kar ku yi haka milo anil haqqi ku kaucewa gaskiya dan san zuciya li ajlihi ma dan saboda wancan modaci ko dan saboda wancan talaka laula anna shahadata alaihima maslahatun lama shara'aha ba dan shaida ba wani abu ne na gyara da Allah bai karanta ta ba a kansu tun da kaga Allah ya shar'anta ya ce ka bada shaida ka bada wannan shaida din ila ka ce wannan ina jin tausayin sa talaka ne Allah ya baka ya ji ka jin tausayin sa kuma gata ne ka tabbatar masa da rikin gaskiya a nan gidan duniya a yi masa hukunci kar a kyale shi da laifin a ce sai gobe kiyama za a kama shi da shi don haka idan mahaifinka yi laifi ka san laifi sai ka danne baka faɗa ba ba gata kai masa ba cutar ka kai dan za a ji ranar tashin kiyama sai an tabbatar da wannan akan sa gara ka faɗa a nan gidan duniya a kwace wannan haƙƙin dan ya je kiyama salin alin ba haƙƙin kowa a sa ina fatan kun fahimta wa in talwu aw tu'ridu idan kuka karkace ma gaskiya ai tuharrifu shahada idan kuka jirkita shaida wa fi qira'atin bi hadhihi wawi tasfifan a wata qira'an wa in talu aw tu'ridu wato zaka shafe wawun ma'ana idan kuka canja shaida aw tu'ridu ko kuka kawar da kai kuka ki zuwa wajen bayar da shaida din nan dai fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira lalle ubangiji ta'ala khabira wato masani ne bima ta'maluna dangane da abin da kuke aikatawa fa kum bihi zai muku sakamako da shi a gobe kiyama fa huwa ta'qibul liqaulihi ta'ala wannan ayar kamar tana cikon magana ne da can ayar da ta gabata ta inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha har yi zuwa faɗin Allah ta'ala wa hasuna ula'ika rafiqa wannan aya tana dangantaka da waccan dan tana magana akan adalci hukunci da adalci to ko mai bayar da shaida ma ya kasance ya adalci kar a ce alkalai kada aka wajen wa adalci har mai shaida shi ma an ta masa ya adalci kuma shaida idan ka santa dole ne ka zo ka bayar a kotu wajibi ne ko da ba a neme ka ba sai dai in ka zo alkali ki karban shaidan ka wannan wani abu ne daban amma kana da daman ka zo ka bayar da shaida akan abin da ka sani na gaskiya to sai kuma Allah يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا يا أيها الذين آمنوا يا ودن دسكي إيماني آمنوا بالله كقارئ إيماني دا الله ورسوله دا من والكتاب الذي نزل على رسوله ku yi imani da littafin da ya saukar a bisa ga manzansa sallallahu alaihi wa sallam wal kitabil ladzi anzala min qablu ku yi littafi da ku yi imani da dukkan littafin da ubangiji ya saukar ko min qablu tun da can alar rusuli a bisa ga manzanni ya ayyuhal ladzina amanu aminu wannan aya ahli sunna suna kafa hujja da ita bisa ga cewa al imanu yazidu wa yanqus Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya waɗanda suka kuka yi imani sai aka ce me aminu ku yi me ku ƙara imani akan imanin da wannan na nuna imani na karuwa yana raguwa kenan in ba dan yana karuwa yana raguwa ba da ba za a umarce ku da shi ba bayan ko kun riga kun yi shi aminu billahi wa rasulihi waɗansu ko suka kokarin fassara ta ce abinda ake nufi da aminu ma'ana dumo alal imani ko dawwama bisa ga imanin kar ku rabu da shi bayan kun riga kun yi amma dai zahiri akwai ayoyi da dama da suke nuna cewa al-imanu yazidu wa yanqus ayoyi sun nuna ya yazidu amma maganar nuqsan ko bisu kawo ba to sai dai duk abin da ke qabilun liziyada fa huwa qabilun lin nuqsan da Allah ce innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi wa idza tulit alaihim ayatuhu zadatuhum idza zukira Allah kai wajal qulubuhum idza zukira Allah wajal qulubuhum wa idza tulit alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun wallazina hatadaw zadahum hudan wa atahum taqwa liyazdadu imanan ma imanihim walillahi junudu samawati wal ard ayoyi sun nuna imani yana karuwa wannan shine mazhabin da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka tafi akai cewa imani yana habaka kuma yana raguwa sa wannan bi ziyadati fa'at gurgudan yadda kake ayyukan da'a da yawa gurgudan yadda imani zai habaka ya karu a zuciyarka gurgudan yadda kake ayyukan sabo gurgudan yadda zai ragu ya rinka zai zaiwa a cikin zuciyarka eh wannan kuskure ne duk wannan ilmin kalam ne kalmar jauhar din kanta bid'a ce da jauhar da al'ardu dukkan sai ilmin kalam ne sai kawo istilahat ne gaba ɗaya mubtada'a ba a san su ba a cikin ilimin tauhidi har sai lokacin da falsafa ta shiga cikin ilimin tauhidi mu'tazilawa masu aiki da hankali wanda kullum suke kawo hankali bisa ga fifita shi bisa ga nasin shari'a suka ce lokacin da duk aka sami cin karo tsakanin hankali da nafsi wanne za a gabatar mu a wurin wanne za a gabatar nafsi amma a wurin lawa hankali za a gabatar kuma suka ce abin da yasa saboda nafsi mai yiwa wanda ya ruwaito yayi kuskure hankalinka ko babu kuskure a cikin ta dabara wato hankali din da ya dushi aka fifita wajen wannan da amma ka'idar ahlus sunna wal jama'a shine ana atiti ta wato nafsi shine kan gaba wato ba hankali ba saboda haka maganan jauhar da maganan al'ar dukkan su alfazun mubtada aslin imani da ma da kace la ilaha illallah muhammadur rasulullah mutum ya imani da kalmar shahada ya zama musulmi to amma kin wato dukkanin musulmi ɗaya ne a wani ya wani domin qabilul liziyada ko qabilul nuqsar wanda ya fi ayyukan da'a ya fi abin nan wanda ba da ayyukan da'a sannan idan kuka yi daidai wajen ayyukan da'a to kuma wa yafi wani kyakkyawan niyya kaga sai da na abubakar bai fi sahabbai yawan sadaka ba akwai wanda suka fi bai fi yawan kiyamun laili ba akwai wanda suka fi shi ba duk kowane fage ne ya fi su ba akwai fagen da wasu sun fi shi amma ta wani fage ne ya dara su gaba daya al-ikhlas husnul niyya husnul niyya nan gurin yake innamal a'malu wa innamal likulli imrin ma nawa wannan fagen a nan gurin yake faduwa nan wani kuma ke ƙara ci gaba sai ku yi sallah daya a raka'a adadi daya a bayan liman daya lokaci guda kuma duk kuna tafin gaba amma sallar da ke tsakanin wannan da sallar wannan bambanci kamar sama da ƙasa saboda wannan ya fi karfin ikhlasi wannan ko bai da karfin ikhlasi wannan tun daga farkon sallah har karshe yana tuna Allah yana tuna gamuwa da shi wannan ko ya tuna ga ya tuna ina ne ya tuna duk matsalolin rayuwa sannan an jima sake dawowa za su zama ɗaya ku yi hakuri yan sunga ba wai yan sunga kadai ba misali ne misali ne kawai ku yi hakuri ya tuna wani waje daban dai to imani yana karuwa da ayyukan da'a yana raguwa kuma da ayyukan sabo aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl al kitab al awwal mukhalif lil kitab al thani لأن الكتاب الأول ما أكل نزل القرآن أما الكتاب الثاني shine jami'ul kutubul munazzala qabla alquran ashe kitabul awwal al murad bihi al mufrad wal kitabu bihi al jam imani wato da manzo sallallahu alaihi wasallam wal kitabi alladhi nazala ala rasulihi ku yi imani da littafin da aka saukar bisa ga manzon sa kaga nan littafi dai kenan shine alqur'ani amma da aka ce wal kitabi alladhi anzala min qablu ku imani da littattafai zaka ce waɗanda aka saukar kafin qur'ani duk da lafazin ɗaya ne an ce alkitab amma makasudi ne ake nufi jam'i duka littattafan da aka saukar min qablu sun kafin alqur'ani ne girma kuma wannan ke nuna bambancin alqur'ani da su da aka zo wajen qur'ani sai aka ce wal kitabil ladzi nazzala da aka zo can sai aka ce wal kitabil ladzi anzala me bambancin su domin dukkan su dai asalin nazzala yunazzilu mazdarin sa tanzil anzala yunzilu mazdarin sa inzal to larabawa sukan ce nazzala ga abin da aka saukar da shi loto bayan loto ba lokaci guda ba alqur'ani tsawon shekaru nawa ga ana saukar da shi 23 to shine nazzala an sassaukar da shi lokaci bayan lokaci wata rana a saukar da aya biyar wani lokaci sura daya wani lokaci haka wani lokaci ai mako daya an taɓa yin kwana arba'in ma wahayi bai sauka ba amma a taura ku lokaci guda aka biyo annabi Musa a cikin littattafa aka ce wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan li kulli shay aka ce da shi ne fa khuzha bi quwwatin wa amur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin lokaci guda aka saukar da ita linjila ma lokaci guda aka saukar da ita zabura ma lokaci guda qur'ani sai da aka yi shekara 23 ana saukar da shi da haka wajen saukar da shi sai aka ce nazzala wajen saukar da su sai aka ce me anzala ko da kan farkon suratu ali imran alif lam mim la ilaha illa hayyul qayyum nazzala alayka kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi sai ka wa anzala at tawrata wal injila min qabl hudan lin wa anzala al saboda an saukar da shi lokaci lokaci bayan lokaci wa qur'anan farqanahu litakarahu ala an-nasi ala mukhtaf ta fitani wa nazzalnahu tanzila har kafirai suka ce dan me ba a saukar da shi ba lokaci guda irin yadda aka saukar da sauran littafai wa qala allazina kafaru laula nuzzila alaihi al-qur'anu jumlatan wahida sai Allah ta ne kazalika linusabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila jerantawa jerantawa a hankali a hankali daki daki shine ma'anar والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل أي على الرسل بتا من ذني بمعنى الكتب أبين دا أكي نفيد الكتاب كلمة تبي قلنا معنى لتتفي وفي قراءة للمفعول في الفئلين أو قراءة wato wal kitabi allazi nuzila ala rasulih wal kitabi allazi unzila min qablu ma'ana dai tana komawa ta zama daya Allah ce wa man yakfur billahi wa malaikatihi duk wanda ya kafirce ma Allah da mala'ikunsa wa kutubihi ya kafirce ma littattafansa wa rusulihi ya kafirce ma manzanninsa wal yawmil akhir ya kafirce ma ranar lahira faqad dhalla dhalalan ba'ida haqiqa ya bata bata manisanci min al haqqi wato ya bar tafarkin gaskiya Allah tsare mu إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا innal ladzina amanu lalle waɗanda suka yi imani bi Musa wato da annabi Musa wa humul yahudu suna yahudawa summa kafaru sannan daga ba suka zo suka sai bi ibadatul idli ta yadda suka rinka bautan dan maraki Sun amanu sannan suka ƙara yin imani ba da bayan bautan dan marakin da suka yi sun kafaru bi Isa sannan kuma da annabi Isa zo suka kafirce masa sun mazdadu kufran sannan suka kara kafirci bisa kafirci shine da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba su yi imani da shi ba bai yi hukuncin su lam yakun Allahu yaktira lahum ubangiji ba zai taba musu gafara ba ma akamu alaihi matukar sun wanzu akan wannan dabi'a ta wala li yahdihum sabila kuma ubangiji ba zai taba shiryar da su ba tafarki ma madaidaici ay tariqan ila al ba zai taba shiryar da su ba ta gaskiya li anna man takarrara minhu al-iman wal kufru ba'da al-iman marratin ya dullu ala annahu la waqa'a lil-iman fi qalbi domin dukkan mutumin da imani ya ya fita kafirci ya zo kuma imani ya zo har marratin kasira adadi da yawa faruwar haka ya dullo ala annahu la waqa'a lil imani fi qalbihi wannan na nuna imani ba da kima a zuciyarsa wa ziyaduhu bil kufri abinda ake nufi da karin kafircin su kuwa huwa istihza'uhum wa tala'ubuhum bil imani shine ta yadda suka rinka izgili suna wasa da cewa sun yi imani to wannan waɗansu malamai suna ganin kamar akan yahudu ta sauka kuma bisa ga tsarin da malam ya bayar waɗansu kuma suna ganin wannan aya tana da kasuwa akan dukkan mutumin da yake zai shiga yayi imani ya sake fita ya sake shiga ya sake fita har adadin da ayar ta faɗa innal ladzina amanu ba to ɗaya ba kenan yayi imani karo na farko thumma kafaru ya bujire thumma amanu sannan ya sake imani na biyu ko thumma kafaru sannan ya bijire thumma zadu kufran ya ci gaba da kafirci akan kafircin da to lam yakun Allahu li ghafira lahum wannan ba wai akan yahudu ba kan kowane ne ya samu wannan takalluf din zuciyarsa ta kasa tsayawa ta natsu da imani duk in kaga wannan ta faru mutum ya ratayar da imaninsa da wata maslaha ta duniya ne wanda in ya samu wannan abin ya ci gaba da wanzuwa akan imani in ya rasa fa ya koma gidan da wa minan nasi man ya'budu Allah ala harfin fa in asabahu khairun isma annabihi wa in asabatu fitna in qalaba ala wajhi khasira ad-dunya wal akhirah zalika huwa al-khusran mubin wanda ya rata yadda imanin sa bisa ga wata maslaha ta duniya ko wani matsayi na duniya to in ya rasa sai ya fushi ya bar musulunci in kuma aka kwadaitar da shi zai samu wannan sai ya sake dawowa in ya sake rasawa ya fita to irin wannan Allah ba zai taba shirye da shi ta farkin gaskiya ba tunda dama zuciyarsa ba da gaskiya ke imanin ba shine lam yakun li liyaghfira lahum ubangiji ba zai tabe musu gafara ba wala yadihum sabila kuma ba zai shirye da su tafarki wanda yake madaidaici ba da haka ko da wani lokaci ana san kana cikin yalwa kana cikin tsanani imanin ka dai kare raurawa duk lokacin da ka samu wani mummunan tunani mara kyau game da addinin ka jaddada kalmar shahada in maza ka yi isti'aza ka kori ɗanin da yake jefa maka mummunan tunani in maza ka saurari alqur'ani in maza ka saurari hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama to wannan sai ya kasance imanin ka ya cigaba da dorewa in maza ka rantsewa kanka addu'a ta gari irin yadda annabi ke wa kansa addu'a ta gari yana cewa allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika ya mai jijjiye zukata tabbatar da zuciyata akan addininka kullum ka rinka baiwa Allah ajiyar imaninka kana roƙon ya tsare maka shi sai Allah ce bashiril munafiqina bi anna lahum azaban alima Allah ce bashiril munafiqina yi bishara ga munafukai bi anna azaban alima cewa lallai akwai azaba mai radadi tattare da su ai mu'liman azaba mai radadi huwa azabun nar ne azaban ranar tashin kiyama matukar basu riga sun janye ba daga abinda da suke kai na munafiki سوني سوى الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا ga sifar su allazina yattakhizuna alkafirina awliya sune waɗanda suke rikon kafirai a matsayin ababan kauna gare su min dunal mu'minin su kyale yan uwansu mummunai lima ya na hufi min kowa saboda a ganin su kafare suna da karfi ya kamata a nemi shiri da su a nemi zaman lafiya da su da haka sun yadda su zagi yan uwansu mummune su kushe su dan kafare su ji daɗi a tare irin waɗannan haka suka yi lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da musulunci bai samu karfin yaduwa ba cikin jaziratul arabiya har sai su rinka zuga waɗansu daga cikin mummune cewa su janye su bar annabi la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu sai Allah ne musu da martani yace ne walillahi khaza'inus samawati wal ardi walakinnal munafiqina la la yafqahuna saboda haka har kullum sai suka raba kafa suke ganin yanzu idan muka shiga musulunci kwanmu da kwarkwatan musulunci bai karfi ba mai yiwa kafare za su zo su dandana mana wahala sai suka raba kafa in sun haɗu da mummunai suna tare da su in sun koma wajen kafare da su kuma za a rinka yawa mummunai izgilanci ana musu dariya ana siffanta su da cewa wawaye ne ko gidadawa ne to wannan su ne siffar munafukai allazina yattakhizuna alkafirina awliya'a min dunil mu'minin saboda har kullum ana son mutum ya rike imaninsa da karfi ya kuma kaunaci yan uwansa mummunai ya nuna musu kauna sama da kafirai Allah ce a yabtaguna indahum al-izza yanzu sa rinka neman daukaka da izza a wurin kafirai istifhamu inkar wato wannan alamar tambaya ce da ke dauke da nuna musu kan abin da suke kai ma'ana bai dace ba su dauki kafirai su rinka neman daukaka a wurin kafirai la yajidunaha indahum ba za su taba samun daukaka ba wajen kafirai din fa innal izzata lillahi jami'a daukaka a wurin Allah take gaba daya ba ka duk wanda ya nemi daukaka a wurin kafirai sai ka samu sun kaskantar da shi sun mayar da shi ba komai ba kuma shi ya zo wajen Allah ba da matsayi amma duk wanda ya nemi daukaka a wurin Allah ta'ala to sai ka kuma ubangiji ya nuna ya nuna a nan gurin ko gidan duniya sai ya samu daukaka sai Allah ya sa masa lisanin sirkin fil akhirah a rinka ambatansa ambato na gari irin misalin da wato sarki Faisal ya buga na kasar Saudiya shine abin da duk Laraba yau suka kasa bugawa ka duba tsakanin barin Faisal da lokacin barin Jamal Abdul Nasir ka duba karfin mulkin Jamal Abdul Nasir kuma ka duba abin da Faisal yayi amma yanzu duniyar musulunci tana tunar da Faisal a cikin ta ba ta tana da Jamal Abdul Nasir saboda ko ba kuma Jamal Abdul Nasir ya taimaka wajen biyan bukatun turawa wajen azabtar da malamai wajen kashe manya-manyan malamai ire-iren su Hassan al-Banna da sauran malaman da suka zo ba irin su Sayyid Qutb irin su Abdul Qadir Uda manya-manyan malamai waɗanda suke san lalle sai an kafa gwamnatin musulunci a Egypt yadda ya kalubalance su aka azabtar da su aka rinka ba su wahala ya karshe ya zo ya mutu duk waɗanda suke yan sa kowa sai dai mummunan mutuwa ka duba Hamza al-Basiyuni wanda yana kawo malami yana kuka yana kiran Allah Allah yace faɗa ma Allah ya sauko daga sama in ba shi room 25 a cikin kurkuku na don saboda tsabar izgili da ya tashi mutuwa mota sai ta molake shi kai naman sa aka rinka kankara a jikin motar da aska aka rinka kankaro naman sa kafin a je ya kasara a sa gaban yau lakanci sun a duniya sarki Faisal menene dalilin da ya sa kashe shi me yasa shi ne sarkin kadai da aka kashe a Saudiya dan kawai yana da manufar sai an kwato aka sa daga hannun yahudi sa kenan da ya fada wa turawa sa kenan da aka ɗauka aka kai majalisar tattaunawa ta amerikawa aka kai majalisar tattaunawa ta ingila aka kai ko ina kan cewa sai an ga bayan ba dan komai ba sai ya dawo da musulunci martabarsa sai da ga bayansa lokaci guda aka yi mitin din kashe su da sardauna a Bello shi dauna laifinsa me yasa a cikin kasashen afirka na bakaken fata na yasa najeriya ta zanto kasar farko da ta yi ba ta yi ba da kafa daular isra'ila a inda falastinawa suke ne laifin sardauna yanke alakan najeriya da ina da isra'ila ne laifin sardauna saboda haka sai ya biya wannan biyan kuma ne kisan sarakai to kaga irin wannan sun tsaya da izzar su lokacin da wani tsohon shugaba daga cikin shugabannin kasashen Amerika ya zo don ya lallashi sarki Faisal kan cewa ya sassauta ra'ayinsa don ana son wanzar da zaman lafiya a gabar ta tsakiya kalmomin da yake magana da sunan kwaso masjid al-aqsa cikas suke haifarwa dangane da shirin wanzar da zaman lafiya a gabar ta tsakiya ya sassauta kuma ya tuna har yanzu turawa ne suka zo ka suke kokarin su haƙo musu da man fetur da aka turo wannan shugaban da aka shirya zai zo kasar Saudiya sai sarki Faisal ya sa aka share dajin Allah cikin Sahara kafin wannan shugaban na Amerika ya zo tsawon kwana biyar aka yi ana aiki aka yi shirya tent irin tentin nan na zama da raƙuma da kayan yaƙi irin na da wukaƙe ta kubba kwari baka da raƙuma da menene da aka zo sai ce a can zai karɓi wannan shugaban na Amerika kuma can za a yi kwana uku yace ina so in tabbatar maka da cewa akan mu rabu da addinin mu mun yadda mu koma nan inda kai kwana uku nan ku je ku rushe dukkan wani dogon gini da kuka yi duk wata falsa ku karfe man fetur yace wallahi a shirye miki mu masa wuta ya kone marayu da akidar mu kwana uku aka yi har ne yana da da shayi da gahawa yace wannan haka kakannin mu suka rayu sai da duniya ta ji su a shirye muke mu mu sake komawa wannan rayuwar akan addinin mu da rakuman mu da dabinan mu da tantin mu ba mu bukatar komai na ku Peter sai yace wallahi za mu iya tunna masa mu kyarta masa a ne kore ko ya huta to kaga wannan ba sa neman izza a wurin kafir amma munafikan shugabannin kasashen Laraba yanzu ko haka suke suna neman izza wurin kafir ko ba za su same ta a yabtaguna humul izza fa innal izzata lillahi jami'a izza a wurin Allah take bayani ba a neman izawarin kafiri ko alama ka nuna masa kai kana da addinin ka abin kunya ne kafiri ya fito ya nuna addinin sa kai ka fitowa ka nuna naka ya fito ya nuna addinin sa ka duba ziyara kawai da Gaddafi ya kawo yanda kungiyar kan take zage zage ka duba dukkan jaridun kudancin kasar nan fan ce tarabun ce guardian ce wata tsiya ce duk la'anta da ake kan cewa dan mai aka gayyato musulmi sun manta da cewa an gayyato fafaroma a kasar nan sun manta da cewa bishop bishop da manyan arna nawa a gayyato a kasar nan kuma su waye sai gayyato su dan ya zama wa'azi a gare su su waye sai gayyato su musulmi dan su nemi izza a wurin wa kafirai sun samu me suka samu waye ya gayyato kafirai ba musulmi ba ya cire kansa ya shafa masa kai duk wannan suna neman izza wurin su kuma wannan izzar firmeti yanzu duk wannan abin da aka yi wa arna dan a faranta musu rai san manta da shi gayyato gaddafi kawai wanda wannan dan cimma wata manufa kadai wanda ba addini a cikin ta ba manufar addini ke ta a gaito ga dafa ba ba dan addini a gaito su wata manufa ce ta siyasa kadai manufofi ne suka taru wajen biyar wajen gaito gaddafi da manufar tufanci da manufar siyasar duniya da manufar bakantawa amerika da menene duk sun taru a wajen in ko kana so ka bakantawa amerika ba gaddafi za ka gaito ba dan ba abin da yake da shi kana so ka bakanta Amerika ta ji haushi ta ga cewa wato ainihin ka gyara tututuwar ilimi a kasar ka ka hana fashi da makami a kasar ka ka hana karbar rashawa a kasar ka an daina sarrafa ku ta fuskar tattalin arzikin ku to wannan sai ka bakanta a Amerika dan ta ga cewa kana da shirin ci gaba amma menene Libya me matsayin Libya a siyasar duniya a siyasar Afirka ba ne matsayin Libya adadin mutanen kasar sun kai adadin Kano da Jigawa ta me zafi me suke yi wani technology ko kimiyya suke da shi wani makami suka mallaka na kare dangi me suke da shi arzikin da duk Libya take da shi bai kai sulusu kashi ɗaya wansar na abin da Najeriya take da shi ba matsayin Najeriya ɗin a wurin waɗancan arnin ya fi matsayin Libya to amma yadda zaka yi ka inganta mutanen kasar ka su san kalubalen da ke gaban su a gaban wannan kasashen duniya shine zaka bakanta musu rai yaya aka yi tana ta bakanta a kasashen arnaɗin da ta zina sun ta bakanta musu american da biyar da sauransu mutanen kasar su a akan kishin kasar su akan gane matsayin su akan kare yancin kansu da martabar su amma mutanen kasar mu sun sai da mu sun sayar da mu menene kimar da zamu yi a America manya manyan masu kuɗi suna da kamfanoni a tangunan suna da abin nan kudade a bankunan su meye wani kima wani tsoro zamu ba su kuma don mun yi alaka da Libya wallahi ba wani tsoro da zamu ba su ko ba wani tare da zamu yi musu saboda haka yin ana neman daukaka ne mu daukaka a wajen wa a yabtaguna indahumul izza fa innal izzata lillahi jami'a sai Allah ta وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب حقيقة الله يا سوكر مكو أتكل التافي فيني القرآن من أو تكراء وقد نزل منين أبن داك سوكر أن إذا سمعتم آيات الله إذا كذي آيو ين الله أنا كرن تاسو يكفر بها كو متاني سنة بجري ووانا آيو سنة كافر تيمسو wa yustahza'u biha kuma suna izgili da wannan ayoyin sun mai da su abin yi mai wargi da kakaci da dariya fala taqudu ma'hum to kar ku zauna da mutanen da wannan shine halayen su hatta kudu fi hadisin ghairi har sai sun daina wannan magana sun koma wata maganar daban innakum idan misluhum innakum lalle ku izan in har kuka zauna tare da su arhali suna izgili da qur'ani ko hadisi misluhum kun zama daidai da su saurare da kuke za a rubuta muku zunubi daidai da na mai wannan izgilin matakar kana wurin baka tashi wannan shine abin da Allah ya saukar yanzu wannan aya ta suratul nisa'i madaniya ce tana cewa wa qad nazzala alaikum fil kitabi an saukar muku cikin qur'ani menene abin da aka saukar shine ayar da ke cikin suratul an'am wa idza ra'aita allazina yakhuduna fi ayatina فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيري وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين haka Allah ce wa idza ra'aita allazina yaquluna fi ayatina in kaga mutanen da suke kukkutsawa cikin ayoyin mu suna karanta ayoyin ba daidai ba ko suna fassara su ba daidai ba suna yi musu izgili sun mayar da abin abin yi madariya to fala taka udu ma hatta yaqudu fi hadith ghairi fa arzu anhum nan ya ce fala taka udu ma tan gurin kuma ce fa arzu anhum hatta yaqudu fi hadith ghairi ku tashi ku bar wajen yayin da ake izgili da ayoyin alkur'ani ko ake izgili da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ku bar wajen har sai sun daina magana sun koma wata wa in imma yunsiyannaka shaytan idan shaytan ya mantar da kai sai ka tsaya inda ake ma ayoyin Allah izgili ka manta ka zauna kana zaune kuma sai ka tuna to shine Allah ke fala ta kaudu ba da zikira ma alqawmi zalimi bayan ka tuna karka sake zama tare da azalimi ta suka ba su wato dai ana so a kare martaban alqur'ani da martaban hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da duk wani yake karanta ayar ba daidai ba wato a samu wani mutumin da sharɗan karanta alqur'ani da fassara shi ba su cika ba tare da shi kar ka je ka saurare shi dan zai ringa a barnar da zai tafi ne daidai inda zai yawa zai ta jin aya ya fassara ta irin yadda ransa ya masa daɗi in kaga mutum na karanta hadisan annabi sharɗan karantawa daidai ba su cika ba tattare da shi kar ka saurari karatunsa dan baya iya rarrabewa tsakanin abin da ya inganta da wanda bai inganta ba zai kawo hadisi za'ifi zai kawo hadisi mawdu'i zai kawo sahihi ya kawo sahihi guda ɗaya ya kawo hadisan ƙarya guda goma ta cika ba shi wuri fala taka udumahum hatta yakudu bi hadisin gairi dan annabi cewa ƙarya karka tsaya wajen ka bata kanka lokaci duk wannan zai shiga cikin wannan ko kuma a zo a ɗauki ayoyin alkur'ani a rinka fassara su ba daidai ba ko a ɗauki ayoyin alkur'ani dan su yi hidima kan wata manufa ta siyasa ko dan su hidimta wa wani mutum kamar wani abun bakin ciki da na gani wani dan waye kawo min a wata jarida ta kudancin kasar nan duk ayoyin da ubangiji ya saukar da su akan maryam wato mahaifiyar annabi isa alaihi salam aka jeranta su gaba ɗaya a ranar da aka yi bikin cika shekara hamsin na wata mai suna maryam duk ayoyin a cikin jarida sai wani ya fani labarin da ya fi wannan bakanta da ya ce ai an nuna a cikin talabijin wani ga wata sama da cin qur'ani aka samu a wurin bikin ya karanto ayoyin ana kabbara duk ayoyin da suke magana ya marya kunuti fili rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'i wa ayoyin inna allaha safaki wa taharaki duk da menene aka ce ai wannan wani aka samu ya rinka karanto ayoyin ma a wajen ayoyin alqur'ani bai girma kasance an mai da su wannan wallahi matukar malamai za su yi shiru kan irin waɗannan matsala to kowane irin bala'i ya darka ko kasan nan kar mutum yi mamaki ayar alqur'ani adan ne haƙƙinka ka kakura adan ne haƙƙin kowa kakura dan ba a yadda baka yi fitina dan saboda haƙƙinka wanda idan ne ma haƙƙi ba zai dawo ba zai tafi ne zo nawa suka tafi ne zo amma matukar aka taba qur'ani ko aka taba hadisi kuskure ne kai shiru wajibi ne ka faɗa ila wanda ya tauye qur'an nan ko ya taba qur'anin ko ya taba hadisi jahili ne sanar da shi ila gafili ne ya gafala nusar da shi ka faɗakar da shi kila ko wanda ya mara masa baya ka faɗakar da su gaba ɗaya ka nuna cewa ga hadar yanzu fa Allah kuke kalubalanta da abin da ake yi hadarin abin zaka nuna a cikin musulunci amma an tauye maka haƙi an danne maka haƙi ba ya maka wannan ba ba wanda yace kai rigima dan saboda an danne ma haƙi duk annabi ya bada labari kan wanda a cikin hadisi mm. da kai dai ka biya haƙƙin da ke kanka na ka kyale shi a hannun Allah karka ce dole sai ka kwato amma idan aka zo maganar musulunci ba ta sautawa babu sassauta kan maganar musulunci yanzu duk jaridan kasar nan ba sai sun faɗi bakar magana ba ga shugabanni ba dan koyo ba dan saboda kawai an keta wani abu na ka'idar addinin su ko dan an ba daidai ba ko dan wani abin nan kai kuma sai a keta naka kai su ba zaman lafiya bane fa a taba alqur'ani ko a taba hadisi mutane su yi su wannan ba zaman lafiya bane ba wannan barna ce mai girman gaske saboda haka wa qad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yasudu fi zai zayn Allah ce innakum idan mislukum in kun yi shiru kun kyale ba ku ce komai ba to kun zama ku da su duk daya idan kana wurin ana karanta aya ba daidai ba sai ka tashi ka nade darduman ka gabar wajen da an shiga sharholiyar da ba daidai ba ana son a yi wa qur'ani hawan kawara ko wani na son ya fassara aya daidai da son zuciyarsa ta yi masa hidima ko ta yi wa wani sa hidima sai ka tashi ka bar wajen fala ta kaudu ma huma ta yaqudu fi hadisin ghairi har sai an kyale wannan magana an shiga wata ka dawo sai Allah ce inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a inna Allah lalle Allah ta'ala jami'ul munafiqina zai tattara munafikai wal kafirina su da kafirai fi jahannama a cikin wutar jahannama jami'an gaba ɗayan su wato wannan ne sakamakon su kenan a gobe kiyama Allah ya tare mu sai tare الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم ؟ قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين والله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا wannan wata siffa ce daga cikin sifofin munafikai allazina yatarabbasuna bikum sune waɗanda suke dafan azaba gare ku ma'ana suna cewa ku rabu da su ba dai su ne yan zafin addini ba komai sai an yi addini rabu da su za a ga karkashin su fa in kana lakum fathun min Allah idan ya kasance kun samu wani budi daga wurin Allah zafarun wa ganima kun samu nasara kun samu ganima qalu sai kaji sun zo suna cewa alam nakum ma'akum kin ba tare muke da ku ba fi dini cikin addini wal jihadi da jihadi fa atuna min al ganimati ku ba mu rabon mu cikin ganima an ma musulmai ne mu ma mun yi imani wa in kana lil kafirin nasibun amma idan kafare sun kasance su suke da nasara akan ku qalu sai kaji sun ce da ku alam nastahwiz alaikum wa namna'akum min al mu'minin wato sai su rinka cewa alam nastahwiz alaikum shin ba mu taimaka muku ba sai su koma wajen kafiran alam nastahwiz alaikum shin ba mu ne muka taimaka muku ba had wa natamakkana min qatlikum wa asrikum fa abqaina alaikum wato ba mu ne muka taimaka muku ba ko dai yanzu suna faɗa kafirai wannan magana sun bar kafirai taimako har sun ci nasara kan mu ne da haka suna son su sake samu shiga wajen su ko kuma ya zanto sun zo suna yi wa mummune maganar cewa dama ba mun faɗa muku kaza za ta faru ba ai mun faɗa muku kaza za ta faru ko ne ba ku yadda ba wa namna'akum minal mu'minin sai su rinka cewa ba mu kasance muna hana ku ba dangane da mummunai an yazfiru bikum cewa kasu ci nasara akan ku ai mu ne muka rinka taimaka muku bi takzilihim ta yadda muka je muna tsoratar da su muna kunyata muna sa muna rage musu himma wa murasalatikum bi akbarihim sannan muna aiko muku labarin da mumunai ke ciki falana alaikumul minna dan haka har yanzu muna da wani matsayi kenan wurin ku ma'ana su suna raba kafa ne ba sa shiga cikin kafirci gaba ɗaya kuma ba sa shiga cikin imani gaba ɗaya Allah ce fallahu yahkumu bainakum yawmal qiyamah ubangiji ta'ala shine zai hukunci a tsakaninku a ranar tashin kiyama walan yaj'al Allahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila kuma ubangiji ba zai taba sanya tafarki ba na nasara wato lil kafirina ba zai sawa kafare wani tafarki ba 'alal mu'minina wato ainihin a bisa ga mummunai me wannan aya take nufi fariqan bil isti'sali Allah ba zai taɓa baiwa kafirai nasara akan mummunai ta yadda za su toge mummunai gaba ɗaya ya zanto babu sai dai sa iya cin nasara a waɗansu lokata a wani ɓangare na mummune amma ba a dukkan mummune ba duk yadda suka yi su ga bayan musulunci ba za su iya karya shi gaba ɗaya ba sa iya cin nasara a wani gari sa iya cin nasara a wani yanki na wata ƙasa sa iya wannan amma dai hana imani gaba ɗaya kai kawo a cikin duniya ba su yi ta ba shine walan yaj'alallahu lil kafirina alal mu'minina sabila ma'ana kafirai ba su iya samun wani tafarki na lallasa mummuni don wannan shine abin da ya tabbata cikin hadisi lokacin da annabi sallallahu ya gabatar da waɗansu addu'o'i ga Allah subhanahu wataala wanda Allah ya ansa masa daga cikin su akwai cewa ya Allah karka bayar da nasara ga kafirai su mulkushe mummune a duniya gaba ɗaya zanto babu su Allah ya ce ya karba sai annabi kuma ya roƙa ya ce ya Allah karka sanya mummune ya zanto wahalar su a tsakaninsu su su a tsakanin su gabar su a tsakanin su karka sanya wannan a tsakanin su Allah sai a wannan ba zan an samu gaba to da haka sai zan zanto halhalin mu a tsakanin mu muke mu muke kawo a kanmu cikas da kanmu mu muke yin gini ko mu zo mu rushe da kanmu saboda wata matsala kawai ta son zuciyarka bata ci nasara ba ka gwammace gara komai ya dakata na cigaban musulunci in ba a ce kai ne wuri kaza ba in ko ba a ce kai aka nutsa shugaba wuri kaza ba ko ba a ce kai ne kauce gaba a wuri kaza ka yadda abin ma kai masa kafar angulu gaba daya to wannan shine babban matsalar da ake akan bukatar ka tafiya ko bukata ta tafiya sai ya kasance mun tabar da musulunci karshe bukatar ka bata biya ba kuma ta bata biya ba to wannan ba shi iya a raba mummune da wannan gaba daya sai dai gwargwadon yadda aka samu masu kawo gyara a cikin musulmai gwargwadon yadda ake rage irin wannan matsalolin har musulunci ya yunkura a samar masa gata da zaran wannan masu kawo gyara kuma sun sake raguwa a cikin musulmai sai kuma a sake komawa gidan jiya Allah ya tsare mu to shine ma'anan walan yaj'al Allahu dal kafirina 'ala al mu'minina sabila da Allah ta إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا إن المنافقين لن ليسوا منافقين يخادعون الله سيد سكي بينا ومتاني سابان أبين دسك بوي أزوتي من الكفر لكافر ليدفعوا أنهم أحكامه الدنيوية suna bayyana musulunci da baki don saboda hukunce-hukuncen duniya kasu shafe su hukunce hukuncen cewa a yaƙe su a riban ce neman su yanzu da zaran sun bayyana imani kaga ai sun tsira daga takobin musulun. sun tsira daga wawa sai duke su a matsayin ganima dan haka suke bayyana wannan kadai amma a zuci ba sa tare da musulunci to hakan da suke yi suna ganin yadda suke wa yaudarar mutane haka abin ma ba za su tashi ba ko a can a kiyama shine yukhadi'un Allah to sai Allah ce wa huwa khadi'u ubangiji ko shine yake wato ainihin mayar da martani kan yaudarar da suke kokarin yi a nan gurin ba ka ce ma Allah mai yaudara sai dai Allah yana yin sakamako ga mai yaudara su yukhadi'una Allah suna yunkurin su yaudari Allah wa huwa khadi'uhum Allah kuma yana musu ne yana mayar musu da martani yaudara ta yadda in sun yi mana dariya sun bayyana musulunci min yadda sai su dauka a can ma kiyama haka ne Allah ko sai ya kyale su a haka ya ba su dukiya ya ba su lafiya ya ba su mukami duk tsammanin su yarda yake da su sai an tashi kiyama sai su gane bambancin labari a nan gurin kaga an gama da su abinda suke tsammanin sun yi mana su ga shi ne abin ya tashi da su shi ne ka ga suna suna suna izgili ga mamune suna izgili ga mamune amma Allah ce wallazi nattaqaw fawqahum yawmal qiyamah su mumunan nan masu takawa din nan da ake musu izgili a kiyama gobe ne rike zai juye da mujiya su ne da matsayi a wajen Allah wallahu yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab an gane ko to shine ma'ana sadiquhum wa idza qamu ila salati yayin da suka tashi zuwa ga yin sallah ba almu'minina tare da mummune qamu kusala sai kaga sun tashi kusala da nauyin jiki da kasala da tsuya da ragwanci ba a gane lalacin su sai ayyukan ibada sun zo amma in ana zaune ana hirar duniya ba ka gajiya da zaran mai kiran sallah kira sallah sai ya ga nauyin jiki duk kuma ya kama su to wannan siffa ce daga cikin siffofin munafikai Allah ya tsare mu wato kamu ku tala kenan yura'unan nasa wannan sallar da suka je suka yi ba dan Allah fa suka yura'unan nasa kawai dan kar ku tuhume su ku ce ku yi sallah ba yura'unan nasa suna nuna wa mutane ne sallan su wala yadhkuruna Allah illa qalila ba sa ambatan Allah sai kadan ala wajhin riya a bisa ga fuskar riya duk waɗannan siffofi ubangiji yana kawo su ne don saboda mi kokarin ne santar to akwai lokacin da zaka ji ka fada cikin ɗaya daga cikin siffofin nan ko ka fada biyu ko sama da haka yayin da ka gane wannan to sai ka yi kokarin barin wannan sifa ka komo imani na gari yayin da duk aka zo aikin ibada aka yi ka yi kokari ka je don Allah duk yana bayyanawa kasalar munafikai ana ganewa ne wajen ayyukan ibada amma wajen ayyukan duniya himmatin amma da an zo ibada sallah zakka ciyarwa taimakon gajiyayyu to a nan gurin kasala a nan gurin suke jin damuwa a nan gurin suke ganin gaba ɗaya kamar talauci ya hauka kina Allah ce wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi sai kace wala yatuna salata illa wa hum kusala wala yunfiquna illa wa hum karihun abin da ya hana a karɓi duk sadakar da za su yi ko ibadojin da za su yi saboda sun bijire ma Allah sun bijire ma manzon sa wala yatuna salata illa hum kusala in za su sallah za ga sun tafi da nauyin jiki ba ta wala yunfiquna illa wa hum karihun in za su ciyar da dukiya da karfi kaman ka tsare su da bindiga suke yi amma zuciyarsu ba ta so kaga ko ka bayar da abin amma ba tare da kyakkyawan niyya ba ubangiji ba zai karba ba kenan gashi suna siyarwa amma suna kin wannan abin wala yunfiquna illa wa hum karihun da haka lokacin da za aka kiraye ka zuwa ga aikin da'a an so ka da alkhairi ne sai kai kokari kai gurgurdan halinka in ba za ka iya yi ba saboda rashin halin yi mayar da martani da kyakkyawan kalma amma in abin wannan shine hadarin da ke wato babban hadari kenan wala yadhkuruna Allah illa qalila sai Allah kuma yace مذبذبين بين ذلك لا illa هؤلاء ولا إلى ha'ula. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا مذبذبين بين ذلك سنا كي كاوني بين ذلك tsakanin can da can ai alkufur wal iman suna tsakanin mummune da kafirai su ba su zama mummune ba kuma su ba su zama kafirai ba sun tsaya tsaka tsakiya la ilaha ula wa la ilaha ula su ba sa nan wajen mummunai su ba sa nan wajen kafirai wa man yudlilillahu dukkan wanda Allah ya batar da shi falan jida lahu sabila ba za ka taba samar masa ba tafarki na shiriya ilal huda wato zuwa ga tafarkin shiriya duk yadda kai to anan gurin nake so in kare in cike mana da bayanin cewa duk inda ake maganar munafiki a cikin ayoyin alkur'ani ko hadisan annabi in ka tattara ayoyin da hadisan gaba daya zaka iya kasa munafinci gida biyu akwai annifaqul amali akwai annifaqul i'tiqadi abinda ake nufi da annifaqul amali waɗansu ayyuka na munafunci mai yin su yana yin aiki ne na munafunci amma ba ka cewa ya zama munafiki ɗabi'ar ayyukan munafukai aka sani da su amma wani lokaci zaka samu mummuni ya siffanta da wannan to idan mutum ya siffanta da wannan da an gargaɗe shi kamata ya daina domin yana nan a matsayinsa na musulmi ne bai sabo bai fita daga musulunci ba kamar idan mutum ya tashi magana ya yi karya kamar in yi alkawari da shi ya saba kamar idan an ba shi amana ya ci duk wannan alamomi ne na me na munafinci da haka annabi sai ayatul munafiki salafu idza haddatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza atumina khana wannan ana nufin alamomi na munafiki ba wai ta akai duk wanda ya wannan ya zama munafiki ba alama ce da haka idan alamar ta hau kanka sai kai kokarin ingije ta to wannan kamar yin ƙarya a cikin zance saba alkawali sin amana wannan shine annifaqul amali munafinci na ayyuka wato ayyukan da munafikai ne aka sani da su wanda yayi wannan baka cewa ya bar musulunci sai dai ka ce masa musulmi mai sako amma annifaqul i'tiqadi kashi na biyu kenan munafinci na aqida munafincin zuci ne wanda a bayyana ka bayyana kalmar shahada ka ce kana tare da musulmai amma a zuci kana tare da kafirai so kake kafirci ya ci nasara akan musulunci to wannan duk wanda yake da wannan ba musulmi bane kafiri ne ko da a duniyance ba a yaƙe shi ba ba a zubar da jininsa ba ba a ribance dukiyarsa ba saboda ya bayyana kalmar shahada mu ba mu san zuciyarsa ba to a gobe tashin kiyama can yana hukuncin munafukai da shi da kafirai duk hukuncin su daya idan sun shiga wuta babu fita daga ciki amfanin wannan bayani dan kada mu ga irin waɗancan hadisai mu ɗauka cewa irin yadda ayoyin nan suke maganan munafukai da makomar su wuta in sun shiga za su dawoma a ciki to haka duk wanda ya karya cikin zance shi ma makomar sa wuta zai dawoma a ciki wanda ya saba alƙawari ma makomar sa wuta zai dawoma a ciki to da yawa zai kai labari kenan a wanda suka kai labari da ba su da yawa kenan wanda aka ba shi amana yace shi ma zai dawoma a ciki waɗannan dukkan su ayyuka ne na sabo abinda ake so musulmi ya tuba daga gare su amma wanda yayi su ka cewa ya fita daga cikin musulunci domin wancan munafunci ne na aikace wannan ko wanda ake magana a kansa munafunci ne na imani na faskar aqida wannan shine abinda wato na ga ya kamata in cike da shi abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada kai wanda muka yi kuskure Allah shi ya fi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum ka ce idan mutum ya fassara ayar Qur'ani ba daidai ba mutum ya tashi bar wajen to yaya zaka yi kai musu gyara kenan idan baka zauna ba wato yana neman karin bayani game da wannan karin bayani a nan gurin shine abinda muke da masu fassara muke nufin masu fassara ayar qur'ani ba daidai ba akwai masu fassara ayar qur'ani da izgili ba wai kuskure irin wanda kowane mutum zai iya yi ba akwai masu fassarawa da kuskure ba da niyya ba mutum ne yana kokarin sa wajen neman daidai amma lokaci sai ya fada ma kuskure bai sani ba wannan ni na iya yi kai ma ka iya yi da dama daga cikin mutane za su iya yi to wannan wanda ya wannan kuskuren idan ka je in an tashi sai ka fadakar da shi cewa inda ka fassara wuri kaza ina jin akwai dan tangarda dan dalili kaza dalili kaza idan mutum ya ji darasi na gaba sai ya gyara ba irin wannan muke magana ba wanda muke magana wanda suke kafa darasin dama dan saboda cimma wata manufa kaga kamar akwai qur'aniyun inda ina jin kun ji a BBC cewa an kama wani malami a Kaduna go dan tabar gaza wanda kisa gaba ɗaya bai da hadisi ba da me yake kafa hujja da ayoyin alqur'ani ya fassara su ba daidai ba in ka tambaye sai ke Allah ce fa bai hadisin ba'dahu yu'minun yanzu wannan idan ya fassara ta ya kafa hujja ta bisa ga inkarin alqur'ani to wannan eh, inkarin hadisi wannan shine tsabar jindikanci kenan idan wadannan irin tafsirin suna abun nan su ba za ta saurare su ba duk wanda yake sarrafa ayoyin alqur'ani dan cimma wata manufarsa ta duniyarsa ba za ka tsaya ka saurare shi ba amma mutumin da yake neman daidai sai ya fada kuskure yau gobe yana daidai wata wannan sai ka fadakar da shi wannan ba zai na ka saurari karatun shi in ba haka ba ba wanda baya iya fadawa cikin kuskure dan ba wanda yake masu cikin mutane in ba annabawa ba amma mutumin da yake ahlul ahwa muke magana akan ma'abuta san zuciya wanda za su dauki aya su fassara ta irin yadda ta musu dadi a zuciya. yanzu a gidan rediyon Kaduna na ji wani malami yana cewa duk wanda yake inkarin tarikokin sufaye bai san abin da yake ba domin gashi Allah na cewa mutanen Makka wa Allah wastaqamu ala tariqati la sakainahum ma an gadaka da sun tsayo akan tariqa da mun shayar da su ruwa to sai ka ce da su wata tariqa ina tunda tijaniya yake sai ce maka tijaniya sai ka ce to a wannan lokacin da ayar Qur'ani ta sauka lokacin an haifi tijani shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ne da hamsin aka haife shi wato bayan alqur'ani ya gama sauka da shekara dubu ɗaya da wani abu sannan aka haife shi sannan kuma ayar qur'ani ta yi magana akan ɗariƙar mutumin da ba a riga aka haife shi ba kuma a kiraye mutanen wannan lokacin a ce su imani da wannan ɗariƙar ku yi imani da ɗariƙar da za ta zo nan da shekara dubu ɗaya ne zuwa hankali zai da wannan to amma sai ya fasara ka haka yanzu akwai son zuciyar da ya fi wannan yace wa Allah takamu ala tsarikati la na ma an garkace da wannan ake don mai inkarin dariqa to gashi sunanta ya zo a cikin Qur'ani ga a ina zai samu wannan fasara wa zai taimaka masa wannan fasara wa yake da wannan bayani cikin hadisi ko cikin maganganun sahabbai ko tabi'ai to irin wannan idan mutum na irin wannan tabargaran sai a tashi a bashi waje irin su muke magana akai wannan idan kace zaka gyara masa ma a gaban magoya bayansa rikici za ku yi ta iya dukan ka ka iya yin jidali maran karshe da su mafi kyau ka tashi ka ba su wuri fa a'ridu anhum hatta yaqudu fi hadithin ghairi ka tashi ka ba su wuri har sai sun bar wannan maganar sun koma cikin wuta haka kuma mutumin da ya zo zai kawo kisoshi na ƙarya ya rinka jingina ma annabi ko ya rinka jingina ma sahabbai duk waɗannan suna cikin allazina yaquduna fi ayatina ahlul ahawa muke magana da tare da fatan mai tambayar ya fahimta idan mutum ya san bai kyautata yare ba kawai ya rubuta da yaren da za a gane ne ne sai ka rubuta da larabci ka kwaba shi da yawa haka abin da dai na fahimta Allah sa na fahimta daidai dan larabcin baya karantuwa sosai cewa na ce Allah baya yaudara to yaya zan yi na fadin Allah ta'ala wa makaru wa makar Allah wallahu khairul makirin a abin da zamu ce game da wannan ko ya hakuri ma mu yadda wannan ta zanto take ta karshe yanzu idan mun ce zamu yi wata tambayar kuma sai wannan bukata fahimta ta wannan rashin kikkiawan fahimta game da tauhidi shi ke haifarwa da mutum wannan matsalar shi yasa ko da wani lokaci ake so karantar da tauhidi ya zanto shine mafi muhimmancin abin da za a karantar da dan adam mai halar yace menene awwalu ma yajibu al mukallafi shine me tasbihu imani in mutum bai gyara imaninsa ba duk abin da zai gini sai zama shirme ne dan haka karantar da tauhidi shine jigon gyara al'umma in mutum zai haddace duk fikihun duniyar nan ya haddace dukkan ilimi bai san tauhidi ba har yanzu bai komai ba kuma. ahlul kitab mutane ne masu ilimi annabi zai tura ma'az bin jabal zuwa wurin su yace innaka ta'ti qauman min ahlil kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la allah illallah sun yi inkarin kalmar shahada amma aka ce a jaddada musu ita ba fa inkarin ta suke ba amma a jaddada musu ita ba nan gurin musamman tauhidin da ya samu mummunan karantarwa a nan kasan shine tauhidul asma'i wa sifat wato tauhidin sunayen Allah da sifofinsa wannan tauhidi yana da matukar muhimmanci kuma shi ne ya samu mummunan karantarwa shi aka ha'inta aka zalunta idan aka ce suna akwai bambanci tsakanin shi da sifa domin idan na ce musa ko na ce zaidu ko na ce salihu waɗannan ne? amma musa fari ko salihu dogo ko zaidu gajere kalmar gajere da fari da dogo wannan menene ne sifofi ne wato dan ku gane bambanci tsakanin al da kome a sifat wannan tauhidi na al'asma wa sifat ka'idar fahimtar ta ne ba da za a yi karada ma Allah wani suna sai sunan da ya zo cikin ƙur'ani ko hadisi ba yanda za a yi ka bai ma Allah wata siffa sai siffar da ta zo cikin ƙur'ani ko hadisi ijtihadi da ake maganan ijtihadi wannan ijtihadi yana shiga babin halacci ko haramci amma ijtihadi baya shiga babin tauhidi babin sunaye da sifofi duk yadda ka kai da ilimi ka san nahau ka san sarfu ka san balaga ba ka iya zaunawa ko ku kafa majalisa ta masana nahau ku kirkiro ma Allah wani suna wanda babu shi a Qur'ani ko hadisi ba za a karba ba ko ku bai ma Allah wata sifa wanda babu ita a Qur'ani ko hadisi ba za a karba ba duk suna sai wanda zo cikin Qur'ani duk sifa sai wanda zo cikin Qur'ani ko hadisi kun fahimci wannan ka'idar da kyau to bayan ka fahimci wannan ka'idar ta farko sai ka'ida ta biyu ta zo ta ce da kai dukkan inda ka ga suna a cikin alkur'ani mai girma to wannan sunan ya kunshi sifa in dai suna ne na Allah ka gan shi cikin qur'ani ko hadisi to kowane suna yana kunshe da ne sifa ga misali as-sami'u wannan kalmar suna ne nawa na Allah sannan kuma yana kunshe da sifa shine ne mai ji al-basiru suna ne na Allah sannan yana kunshe da ma'anan sifa shine ne mai gani al-alimu suna ne na Allah sannan yana kunshe da sifa shine ne mai ilimi al-qadiru suna ne na Allah sannan yana kunshe da me sifa shine me mai kudura ko mai iko duk inda suna yake yana kunshe da me yana kunshe da sifa ita kuma sifa ba lalle ba ne ba kowace sifa za ka tsago suna daga gare ta idan sifa ta zo a yadda take to sai ka ba da labari cewa Allah ya ba da labari shi mai kaza ne amma ba lalle bane ba ka kago suna a karkashin wannan sifa don ku gane idan na ce yana tafiya wannan menene sifa ce ina ba da labarin ya siffanta da ne tafiya idan ina so in kaji suna daga jikin wannan sifar sai in ce me matafiyi matafiyi idan na ce wato ainihin yana yana barci yana barci wannan ina bada labarin wata sifa ce ko idan ina so in kage suna daga karkashin wannan kalmar sai in ce mai barci to baya halatta ka zo ka samu wata kalma da take nuna sifar Allah sai ka kage suna daga gare ta kamar Allah ya ce waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa Allah zai zo tare da mala'iku sahu sahu wannan kana ba da labarin zuwan Allah to bai halatta baka kage suna ce karkashin wannan waja'a sai mu kaji ismul fa'il mu ce ma Allah alja'i bai halatta ba hal yanzuruna illa an yatiyahumullahu ya'ti ya fi'li mudari ne Allah yana zuwa ba sa kagar suna karkashin wannan kalmar ka ce ma Allah al'ati baya halatta tunda lafazi bai zo bai sanya ma Allah al'ati amma ya bada labari game da shi cewa ya'ti lafazi bai zo ba ya sanya ma Allah suna alja'i amma ya bada labari game da shi cewa ne ja'a ina fatan kun fahimci wannan idan ka fahimci wannan ka'idar kuma sai ka fahimci ka'ida ta gaba cewa duk abin da Allah ya siffanta kanshi da shi a cikin Qur'ani ko hadisi ko ya dace da hankalinka ko bai dace da hankalinka ba dole ka yadda da wannan sifar kar ka karyata ta kada tunaninka ya fi karo da abin da Allah ya tabbatar ta ruce abin da Allah tabbatar dan tunanin yi ci gaba da zama da rau ina fata an fahimta saboda ubangiji na bada labarin waɗansu siffofi naki a tunanin ka kila ka ga sun yi kama da siffofin dan adam dan me za a ce Allah yana kaza a ce waja'a a ce Allah zai zo sai ka ga masu abin nan sai su ce me ba za a ce zai zo ba waja'a rabbuka sai su ce me waja'a amru rabbika al'amarin ubangiji ne zai zo amma shi Allah ba zai zo ba dan in ka ce Allah zai zo ka siffanta shi da zuwan dan adam sai sai kuma ba za ka ce ba Allah ya ati dai idan ka ce zai zo wato ka fassara shi da dan adam kenan sai dai ka ce ya ati amrullahi amma ba dai Allah ya zo ba ba za ka ce Allah ya daidaita ta arshi ba dai in ka haka ka siffanta shi dan adam sai dai ka fassara istawa ka ce ma'anar sa istaula to wannan duk ganganci ne yadda Allah ya bada labari game da kansa cikin alqur'ani ka tsaya a daidai inda ya faɗa karka kara ka rage in abin ya yi karo da hankalinka yi kokari ka lallashi zuciyarka ta yadda da abin nemo wanda ya fi ka fahimtar qur'ani ya fahimtar da kai amma kada ka yi wa ayar qur'ani hawan kawara kawai dan hankalinka ya saba duk abin da Allah ya siffanta kansa da shi cikin qur'ani ko hadisi ana so ka yadda da shi kuma ka tabbatar a cikin zuciyarka Allah baya siffanta kansa da wata siffa irin ta halittu ba zai yiwu ba ko da sunan sifar ya zama ɗaya. to yadda siffantuwar Allah take ya sha bamban da siffantuwar halittu da wannan sifa ga misali ka yadda Allah as-sami'u ne ka yadda Allah al-basiru ne kuma kai ma dan adam ne ne as-sami'u al-basiru da nassin qur'ani da Allah yace wallahi yasma'u tahawara kuma sai yace inna Allah sami'un basir sai kuma yace inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu wa aka ta sami'an basira dan adam kai sami'un basir ne Allah ma sami'un basir ne amma kin jinka da jin Allah ɗaya ne kin ganinka da ganin Allah ɗaya ne kuma kai alhayyu ne kai dan adam kuma Allah ma menene alhayyu ne amma kin rayuwarka da rayuwar Allah ɗaya ce Allah ya saba kansa suna al-aziz kuma ya ambaci waɗansu mutane a cikin Qur'ani al-aziz wa qalu ya ayyuhal aziz inna lahu aban shaykhan kabiran fakuz ahadana makana shin izza din Allah daidai take da izza din sauran mutane Allah ce inna inna Allah qawiyyun aziz sannan kuma yace inna khayra man ista'jarta al-qawiyyu al-amin ya siffanta kansa da alquwa ya siffanta dan adam da alquwa shin quwwatul lahi ka quwwatul insan to haka ne dukkan siffan da Allah ya siffanta kansa da ita karfe yi ka a cikin zuciyarka cewa irin ta dan adam ce tashi daban ta dan adam daban gaba ɗaya zaka dauke ta ka dora ta akan sikelin laita ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir sai ka huta amma idan ka zo ka ce na yarda ka zo ka ce ni ban yadda da istiwa'i ba dai idan an ce Allah dai ta ta al'arshi yanzu kenan kai masa mahalli yanzu kenan irin da sarwa ne akan kujera sai to kaga wannan ganganci kenan ka yadda Allah yana ji ni ma ina ji to yanzu kenan ba zan wa dan adam yana ji ba dai ina ce dan adam yana ji na sufanta shi da Allah ko ba zan ce Allah na ji ba dai ina ce dan adam na ji na Allah na ji na sufanta shi da wa na dan adam sai sai a'a yo ai jin Allah daban jin dan adam daban ganin Allah daban ganin dan adam daban sai ka ce to haka daidaitan Allah daban daidaitan dan adam daban a cikin dukkan siffofi haka zaka tafi laisa ka mislihi kai ya bada labarin yana da hannu kada ka kalli naka ba irin naka bane ba domin shi laisa ka mislihi kai ya tabbatar kansa hannaye ya ce bal yadahu mabsuta tani yunfiqu kayfa yasha ya tabbatar da kansa wannan amma kin dole su zama irin naka ba irin naka bane ba domin shi laisa ka mislihi kai yaya kike ban sani ba ba kuma a san duk yadda ne in sani ba zan iya ganewa ba duk yadda kai ka gane yadda hannayen su suke ba za ka iya ganewa ba amma tun da ya ce musu hannu dole ka ambace su da suna hannu amma dan ya ce hannu dole sai mu irin su irin dan adam ba zai yiwu ba domin dan adam akwai jariri sabon haihuwa akwai mai rarrafe akwai dan shekara biyar akwai dan shekara sha biyar akwai dan shekara arba'in akwai dan shekara sittin kowanne kuma yana da hannu cikin hannayen yan adam ɗin da ke wannan zango na rayuwa daban-daban iri ɗaya ne amma ko ne sunan shi ne dan shekara 60 nashi sunan shi hannu jaririn da aka haifa yau sunan shi hannu amma girman hannun ɗaya ne amma ko ne sunan shi ne a yan adam ma kansa akwai bambanci walillahi al-masalu a'la wa huwa al-azizul hakim kafa za ka ce dan adam na da kafa rakumi na da kafa sa na da kafa kaza na da kafa dukkan ta sunanta ne kuma waɗannan makalukat ne amma ka yadda akwai mubayana akwai mukhalafa tsakanin siffantosu da wannan to kuma ya idan za ka siffanta abin da Allah walillahi al a'ala a'la wa huwa al-aziz to wannan ka ga shine duk abin da yake mutane na bukatan karanta shi sabo daga alif din su je masa ya'un daga a din su je masa z saboda gurbataccen tauhidi aka karantar a wannan babu galibin littattafan da muke koyan wannan da su littattafan da ba za su biya mana bukatan mu bane ba a wannan babi hayatul islam ummul barahin jawharatul tauhid wa duk ba za su biya mana bukatan mu ba a wannan babi saboda tauhidin asha'ira muke karantawa tauhidin asha'ira sufofi bakwai kawai suka yi su cikin sufofin Allah sune as-sam'u al-basaru al-kalamu al-hayatu al-ilmu al-qudratu al-iradatu wanda suke kiran su almani banda wannan ba su yadda ta sufa ta Allah ba duk sauran tawilin suke yi shi kadai muka sani a wannan idan aka koma wajen ya kuma sai a zo a ce muku mai alwujudu wani wal qidam wal baqa wal mukhalafatu har ka mutu idan aka ce ka kawo wal mukhalafatu cikin Qur'ani ba za ka kawo ba har ka mutu wallahi ba za ka kawo wal mukhalafatu ko a ce ka kawo alwujudu ko albaqa'u cikin qur'ani ba za ka iya kawo ba a ce siffa ne wannan na Allah idan ka ce alwujudu mazdari ne ba suna bane ba shi ko Allah yana san kansa ne sunaye walillahi al-asma'u al-husna fad'uhu biha sunaye mazdari ko ba suna bane ba mazdar daban suna daban to alwujudu mazdar ne idan kana son sunansa sai zanto me alwajib kaga ya zama ismul fa'il kenan ismul maf'ul fa al-mawjud ba shine yasan maf'ul ba al-wujud ko mazdari al-baka'u wannan wanzuwa wannan mazdar ne idan kana son suna sai zanto me albati shine suna din to ina a cikin Qur'ani ko hadisi to amma ka kowa aka haddatar da shi alwududu samuwa wajibi ce ga Allah wal kidamu rashin farko wajibi ce ga Allah wal baqa'u wa zuwa wace wace ce wal mukhalafatu sassabawa kamannin ubangiji har har ka haddace ba za ka san komai ka karanta ba da wanda ya karanta maka da kai wanda aka karanta ba wanda ya gane haka ne kawai kuka rinka ji kamar waka wannan kawai sami Allah al-sabiq har yanzu kar in yi nisa da tambayar ka shine wannan din nayi maka mukaddama ne sai ka komo kan siffofin da Allah ke siffantuwa da su siffofin da Allah ke siffantuwa da su zaka iya kasa su kake biyu akwai siffofin da suke na yabo ne a koyaushe wannan Allah na siffantuwa da su mutlaqan ba kai akwai siffofin da suke wani lokaci su zama zargi wani lokaci su zama yabo to ba a siffanta Allah da su ala wajhil itlaq illa bil qaidi kamar siffa ta gani da ji da menene wannan siffofi ne na yabo a koyo kamar siffa ta karfi siffa ta izza wannan duk siffofi ne na yabo a ce amma siffa ta makaru ba ta zama yabo a ce akwai lokacin da za ta zama yabo akwai lokacin da za ta zama mai zargi dan haka kuskure ne ka siffanta Allah da ita a koyaushe sai dai a inda take zama yaban a inda ba ta zama yabo ka korewa Allah ne kisa duk inda Allah ya kawo ta yana kawo ta ne ya bada labarin kafare sun yi makirci shi kuma sai ya ce ne ya yi mutu a lokacin su makircin kafare abin jirgi ne ko abin yabo mayar da martani da Allah ya yi abin yabo ne ko abin zargi abin yabo don haka ba ka siffanta Allah da wannan siffar sai ka bada labarin abin da suka yi sannan ka kawo naki sai ya zama naki ne yadda martani ne ya zama mai yabo amma ka kawo haka ba tare da maganin sun taɓa yi ba ka ce Allah ta'ala makirun to wannan kuskure ne amma idan ka ce makirun bil kuffari makirun bil makirina makirun bil munafiqina to wannan ya halatta saboda me kana bada labarin mayar da martanin sa ba kana bada labarin siffantuwar sa ba da siffar a koyaushe dan ba a koyaushe yake siffantuwa da ita ba sai a wani hali halin mayar da martani dan haka wannan da ka kawo Allah ta yi wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin sai da yace wayam kuruna sai ce ne wayam kurullahu kaga ya mayar masa da martani wa idza qalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'una ba ya bada labarin abin da suke ta ba sai kuma ya kawo sakamakon Allahu yastahzi'u bihim ba yanda za a yi ga kawo in Allah kadai ba tare da ya bada labarin wadansu sun yi ba shi ya mayar ba yiwa to haka wannan siffar take da ita da dangoginta wato kaga siffanta ka da cewa kana mayar da martani ga masu makirki wannan yabo ne amma kawai a ce maka makiri wannan zargin ka ce to dan haka ba a siffanta Allah don nan sifar ala wajhi itlaq sai dai ala wajhi qaidi wannan dai matsala ce ta babin tauhidul asma'i wa sifat wanda yake yana bukatan sabon karatu fil wato yadda za a fahimtar da mutane shi kuma wannan nauyi ne da yake kan malamai waɗanda suka fahimci wannan babi na tauhidi su faɗakar da al'umma ba a iya fahimtar ilimi a rana ɗaya ko sai dai lokaci lokaci illa iyaka duk lokacin dangantakan magana ta zo irin wannan a cikin karatu ne a cikin tambaya a wa mutane maganar sa har ya a lokacin da za a samu wani sarari a karrara wani littafi guda da ake ganin zai magance wannan matsala Allah shi mana gaban katar abu na ƙarshe ba ta tana da muhimmanci kwarai da gaske a matsayin mutum da mai karantarwa musamman a irin wannan nahiya tamu mutane sukan zo su same ka da matsaloli a gida galibin matsaloli kuma wanda suka shafi rayuwarsu ko an kwantar da ɗan uwansu a asibiti ko an kori mutum a gidan haya ko a'a wato mutum da wata matsala da ya gagaruma sai ya faro mai wa'azi da ita ko mai karantarwa a fahimtarsa yadda in kana karatu mutane suka taru so yake yi ka faɗa musu matsalar su domin su magance masa ko yaushe za ga an zo gidanka ko da dare ko da safe wani kuma in har baka yi yunkuri ba ya samu biyan bukatar sa sai mayar da kai abokin gaba wannan matsalolin ba a yin sati ɗaya ko biyu sai mun ci karo da babu kuma yanda za ka yi da ranka su mutane aka suka saba ko wani ya zo yana neman aiki ko wani ya zo yana neman wani abu kawai sai zai karo mai wa'azi kuma a gaskiya za a ga matsalolin suna bukatar a taimaka muku amma babu yadda za ka yi da rayuwarka su a fahimtar su kamar dukkan mutanen da ke zuwa da motocin nan suna kawo waɗansu matsutsun kuɗi a ajiye saboda wannan matsalolin wanda kuma ku za ku zama shaida cewa ba ku kawo wannan kuɗi wannan ina faɗin wannan maganar ne saboda masu matsalolin wato kar su ɗauka dan sun zo sun faɗa min ko sun faɗa wani malami bukatan su za su biya sannan nan take ina faɗa mana don mu ga wani irin tsari za mu yi don magance irin waɗannan matsaloli haka za mu kyale matsalolin kara su duk ƴan uwanmu na cikin matsala ko kuma haka za mu kyale su zo wajen malami malami kuwa abin da zai ce wallahi ba yadda zai je wajen ƴan kwamitin masallaci wannan matsala ce kwarai da kuma 'yan uwan da suka zo da bukatan su ba ta biya ba su fa daina zargin wannan malamin da bai gabatar da matsalar su ba ga malami ba ko ga mutane ba ko wata matsala sai zaka iya gabatar musu ba akwai wanda zai da matsalar da Allah ka faɗa Allah ne idan lokacin zakka yayi a sana cikin zakka kuma idan baka faɗa ba yayi gaba da kai kenan har abada sai da shi ya zama kamar annabi Musa da Fir'auna baka ba da sunan shi da cikin zakka babu wani mutum da yake zuwa ya ce mun rubuto sunayen wani da wani da wani da ake sa su a ba su zakka ka fahimci wannan da kyau kuma ni ba zan iya zuwa ba in gabatarwa wani in ce ga wani da wani ka ba su zakka ba zan iya wannan ba na faɗi ne matsalolin saboda na samu zargi da dama gaban mutane kuma na ga kamata in yi bayani akan su amma yadda za a yi a warware waɗannan matsaloli ne a fahimta ta wato akwai matsaloli guda biyu da suka kawo yadda za mu warware suka hana mu suka ce mana tuwa a farko da dama daga cikin masu arziki akwai bukatan kansa ya waye game da hanyoyin taimako irin wanda ake a waɗansu ƙasashe kamar yanzu idan kana ƙasashen laraba kamar saudiya inda muka zana muka karatu za ga manyan masu arziki suna da alaka da malamai ta fuskar kasancewar kana cuɗanyar karantarwa wa ka sani da matsala iri kaza iri kaza iri kaza za ga wani ya ware miliyoyin kuɗi ya biyo zulubat saboda ɗaliban ilimi wani ya ware miliyoyin kuɗi ya biyo zulubat ba dan komai ba saboda talakawa masu shiga halin kakani kai za ga kowanne alaka mai karfi tsakanin malaman da masu arzikin su suna da fahimta su malaman kuma masu arzikin suna da fahimta suna ganin gata ne waɗannan malamai suke musu su nuna musu hanyar da za su tsira a wajen Allah akwai dalibai lokacin da muke zaune a Madina saboda muna zaune ba bisa ka'ida ba da iyalanmu ita kuma jami'a idan ka zo da matarka ba bisa ka'ida ba ruwanta zai kaka mutu za ta yi maka alamun da aka baka da shi kadai za ka rayu ba maganar cewa waye zai taimaka maka a waje to akwai malamai lakcarori da suke karantar da mu wanda suke zuwa suna tara kudi a wajen masu suke suna taimaka daliban da suka zo da matansu ba bisa ka'ida ba duk wanda matar su ta haihu taimaka masa da kaza wanda wata matsala ta faru taimaka masa da kaza to mu kaga akwai karancin wayewar kai na masu arziki game da irin wannan alaka na biyu kuma akwai barnar da waɗansu malamai suka yi a baya ko rikin amintuwa da waɗansu malaman a cikin zuciya wanda yake hana waɗansu masu arzikin su samar da irin wannan alakar tsakanin su da malamai din to nan gurin abin da zamu iya cewa da dai kofofin alkhairi irin wannan wanda zaka taimaka yan uwanka a matsaloli na rayuwa ka iya tsakanin kai da su ka iya tsakaninka da wani malami da ka amince da shi ba a baka sunan malam wani amma dai a cikin zuciyarka a duniyar malaman Najeriya ba ka su duka sun taru sun lalace duk wanda ka amince a cikin zuciyarka cewa mutum ne daga kana kyautata masa sakamako ka kulla irin wannan alaka da shi don taimakawa bayan Allah wanda suke cikin wata matsala ko samar da wani kwamiti wanda zai rinka karanta irin wannan matsala su san gurin masu arziki sai ga sun kafa kungiya sun sai jam'iyyatul birri wai jam'iyyar ayyukan alkhairi jam'iyyatul birri wannan jam'iyyatul birri a Madina aikin su shine idan an zo a yayyanka ragunan amina wanda ba a yi amfani da su ba su tattara su gaba daya a fede su a zo a kawo su a sa a cikin freezer suna da katon su to wanda gaba ɗin su din freezer ne a kyamar da su shikenan za su zama ko duk mako kana da dama ka je ka karba abinda zaka je ka ce kai kana da iyali abinda ake so ka kawo takarda ta cewa matar da kake tare da ita ka ce takardar dauran aure takardar shaidan aure ka kawo takarda ta izinin zama a Saudiya cewa an da kai dalibi ne kana nuna musu abin da za a yi a bude maka cewa ke dauki rago daya yana fiɗe yana bankare ka ɗauko ka tafi sati ne za ka sake nuna takarda a baka sati in duk sati za ka ci rago haka za ka ce ba abin da ya jam'iyyat al-birri kai lan tanalu ta dinki kawai aljanna suke nema hanya ta kowace kafa akwai kuma waɗanda za su sai shinkafa waɗanda su sai madara waɗanda su dukkan dangin kayan abinci a rinka ajiyewa duk wanda ke cikin matsala sai a ce kawai abin da ake so kawo sai da idan ka kawo ka karɓa kuma za a rubuta ka karɓa. kenan abin da aka baka din nan ba za ka sake dawowa ka karba irin sa ba sai nan da kwana goma ko sati biyu dan gashi an rubuta an dauki lambar kuma suna da tsari aljanna suke so suke sai wahalar da kansu don saboda su same ta su da dukiyar su da gangan jikin su yi sau nawa kuka je aikin hajji ko umara a yi ta ciyar da ku abincin buɗe baki duk kuɗin ka ta an ciyar da kai ko minista ne ka je aikin umara goma karshe sai an ciyar da kai ko shugaban kasa sai an ciyar da kai kana gani a masallacin maka ko madina dabino ruwa da zaka sha nono da zaka sha duk za a ciyar da kai me yasa irin wannan dangogin ake alherin ba za mu kawo su ba nan kasa to saboda haka ya'yan uwa abinda kawai nake kira shine waɗanda suke da irin waɗannan matsaloli kada su ɗauka mu malamai akwai wata alaka tsakanin mu da waɗansu fatattu ko ga masu arzikin da suke kawo wani dukiya don a yi irin wannan ayyukan ba mu da kuma ba mu da wata fuska da aka sakar mana ta yadda za mu iya cewa ga wani ai mata kaza duk wanda kaje ka faɗa masa sau ɗaya to idan kana so ka zauna lafiya ka kyale sai bayan shekara ka sake gabatar masa ɗaya wallahi ka gabatar masa da ɗaya biyu karatu ma ya daina zuwa ya haƙura da karatu. ina da bibi ya je salatin annabi a gida ya shiga aljanna wallahi ya daina zuwa to ba mu da wannan alakar saboda haka ku yi haƙuri akwai waɗanda suke nagari gwargwadon hali suna yi amma ba za mu iya ƙure mutum ba duk wanda ka gabatar masa aikin alkhairi to ɗaya yayi to sai ka ba shi hutu bayan wata biyu wata uku kuma idan wani ya sake tasowa ka gabatar masa in yayi faɗin alhamdu in bai ba ka iya tilasta masa sai dai kawai kai wa'azi ka faɗakar da mutane su gane ladan aikin alkhairi wannan shine abin da nake son in faɗa don fahimtar da yan uwana sannan mahaifinsa yana da matsalar fitsari wanda sai an sa roba a fitar babbar matsala wanda kuma za a yi masa aiki kuma a takaice an yi ana bukatan kuɗi naira dubu goma al akalli wannan aiki kenan wajen kashe kayayyakin aikin banda abinci banda waɗansu matsaloli to nace mata zan yi wannan bayani amma kafin yi wannan bayani sai wannan wannan garkuwar doguwa dan ta ji sauran jama'a su ji saboda haka yanzu wannan dan uwa matsalar ta kenan kuma yana bukatan taimako a gare ku yana ganin ba yadda waɗansu waɗanda zai gabatar musu da matsala irin ku ya kyautata so a gare ku duk wanda yake da niyyar taimakawa yan kwamitin masallaci za su tashi zagaya dan a karɓi wannan taimako a danka a bai wannan dan uwa mara lafiyarsa Allah ki ba shi lafiya amma dai dan Allah ina ba mu shawaran waɗansu daga cikin masu yi tunanin hanyoyin da za a rinka warware wannan matsaloli ba irin wannan na tsorawa malami wannan nauyi ba amma dai yanzu wato ainihin kafin mu tashi ga yan kwamitin nan za su zagaya domin su karɓi taimako a wajen jama'a dan wannan dan uwa Allah ba shi lafiya kuma